hukumomin tsaro na jamhuriyar Nijar da kuma kungiyar ECOWAS. Kamar yadda dai labarai suka zo mana cewa bayan malaman addini da suka isa a babban birnin jamhuriyar Nijar inda sun ka samu tattaunawa tsakanin hukumomin jamhuriyar Nijar da kuma kungiyar ECOWAS ne aka aza wannan lokaci domin a samu zama tsakanin ECOWAS da kuma hukumomin tsaro na jamhuriyar Nijar domin a tattauna a ga yadda za a walwale wannan rikici wanda yake faruwa tsakanin hukumomin jamhuriyar Nijar da kuma kungiyar ECOWAS. Kamar yadda labarai sun ka zo muna cewa inda tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isu a halin da ake yana babban birnin Abuja inda a safe yau ne ya tashi daga jamhuriyar Nijar zuwa babban birnin ƙasar Najeriya Abuja kenan domin ya samu shi ma ya zanta tsakanin shi da hukumomin Eko. Bayanai na nuni da cewa wani tsohon ɗan tawaye na jamhuriyar Nijar mai suna bula wanda ya ɗau makamai ya miƙa ma matasa a jamhuriyar Nijar a halin da ake hukumomi na jamhuriyar Nijar suna neman shi a yanzu. Kamar yadda wasu labarai muke samu yanzu-yanzu bisa wasu shafuka na sada zumunta na jamhuriyar Nijar inda suka wallafa muna wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau. Inda mun ka samu labarin cewa Risa Bula tsohon ɗan tawaye kuma ƙaramin minista a jamhuriyar Nijar wanda ya yi zaman tawaye a lokacin baya inda yanzu halin da ake ya ɗau makamai ya miƙa ma matasa domin a fara yi wa sabuwar gwamnati wadda aka kafa a jamhuriyar Nijar ta waye, kamar yadda wasu rahotanni ke nuni da cewa wannan da ya kasance ɗan tawaye wanda ya yi zaman tawaye a jamhuriyar Nijar inda ya aje makamai a da ya komo aiki a cikin jamhuriyar Nijar. Bayan ya komo aiki a Majalisar Dokoki ta Jamhuriyar Nijar inda ya samu kujerar minista ƙaramin minista a jamhuriyar Nijar. Bayan haka ana ci gaba da yin ayyuka da shi lafiya lau ba kasawai kake samun ganin cewa Risa Bula ya buɗe huska shi ba ko a cikin taron majalisar dokoki da ake yi a jamhuriyar Nijar. Inda bayan juyin mulkin tsohon shugaban ƙasar Nijar ne Bazum Mohammed ya ɗau makamai shi ma zai fara tawaye a jamhuriyar Nijar.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 ya yi bayani a yau da maraicen nan ya ce ita dai ba da yawon ƙasar shi ba za a kai wa jamhuriyar Nijar hari. Kamar yadda labarai sun ka zo muna cewa inda shi ma dai yana son shugaban Togo yana son ya yi ma ECOWAS tawaye dangane da wannan lamari wanda ya shafi jamhuriyar Nijar da wannan rikici da ake yi tsakaninta da hukumar hukumomin tsaro na ECOWAS. Al'umma ƙasar najeriya a yau ne sun yi zanga-zanga cikin jihar Katsina, inda suke yin Allah-wadai bisa ga wannan juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar, kamar yadda rahotanni sun ka zo mana cewa inda a yau ne ka ini yin zanga-zanga domin ba sa goyon wannan juyin mulki da aka yi a cikin jamhuriyar Nijar, kamar yadda mun ka samu labarai cewa inda har yanzu dai ana ci gaba da yin zanga-zanga ta lumana don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 ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za ku same su akai-akai a yanzu kuma za mu shiga cikin labarin da muke ɗauke da shi a yau tsohon shugaban ƙasar nijar muhammadu isu a gobe ne in allah ya kai mana rai zai tattake zuwa ƙasar najeriya babban birnin tarayya najeriya abuja duk da cewa yakoki na jamhuriyar nijar gaba ɗaya rufe suke banda ƙasar mali da kuma ƙasar burkina faso sai dai mu ce ƙasar najeriya dai iyakarta tana rufe a yayin da tsohon shugaban ƙasar nijar zai tattaki zuwa babban birnin tarayyar najeriya abuja wajen zaman wani taro da ake da ake yi na ƙungiyar ecowas kamar yadda labarai sun ka zo mana cewa dai inda tsohon shugaban ƙasar nijar zai kai ziyara aiki ne can inda sauran tawagar hukumomin tsaro na ECOWAS wa'inda ke yin zaman taro a cikin ƙasar Najeriya dangane da wani juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar.